الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي من علينا, علينا بمواسم الخيرات ليغفر لنا الذنوب ويجزل لنا الهبات أحمده سبحانه وأشكره وفق من شاء من عباده لاغتنامها فأطاءه واتقاه وخذل من شاء فأضاع عمره وأصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتاه رجل قال يا رسول الله أي الناس خير قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمره من طال عمره وحسن عمله أخرجه الترمذي وحسنه اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا إخوة الإسلام حديثنا اليوم عن اغتنام مواسم الطاعات والخيرات إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لأن أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا عباد الله إن المشكلة تكمن في عدم معرفة قيمة الوقت الوقت سريع التقضي أبي التأتي لا يرجع مطلقا والعاقل هو الذي يفعل ما يغتنم به وقته قال بعض العلم ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ثم ليس فقط انتهاز العمر بالطاعات واغتنام الأوقات بالعبادات وإنما يقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل وهذه مسألة تحتاج إلى فقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري يقول الحسن البصري رحمه الله ما من يوم يشق فجره إلا وينادى يا ابن آدم إلا وينادي يعني هذا اليوم يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى منك بعضه ولقيمة الوقت ربط المولى عز وجل جميع أركان الإسلام بأوقات معينة ومحددة للفتن إلى قيمة الوقت فالصلاة لا تصح إلا بدخول وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والزكاة لا تؤدى إلا في وقت معين حين يحول عليها الحول أو وقت الحصاد كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والصيام له شهر معلوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وفريضة الحج كذلك مؤقتة بوقت معين قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عباد الله إن من فضل الله تعالى ونعمه الجليلة على عباده أن هيأ لهم المواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا للتنافس المتنافسين ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وهي هذه التي أنتم فيها أيام عشر ذي الهجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله <coughs> قال ولا الجهاد في سبيل الله <coughs> إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري وغيره حقا إنها أيام مباركة خير أيام الدهر أقسم الله عز وجل بها والاقسام بشيء دليل على أهميته وجلالة قدره قال تعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف والخلق إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير وهو الصحيح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث فيها على العمل الصالح لفضلها وعظيم نفعها ولشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمطار ولترك المكان أيضا بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام ولأن في هذه العشر يوم عرفة ويوم النحر وفيها الأضحية والحج قال الحافظ في الباري والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها وصيل ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل فأجاب رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة فيا عباد الله كبروا تكبيركم عنان السماء كبروا فإن ربكم عظيم يستحق الثناء أكثروا في هذه الأعمال من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعاتها الفاضلة ومن لياليها المباركة فإنها التجارة الرابحة واعلموا أن لله تعالى نفحات فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات إن العمر لا يعود والموسم لا يدوم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ranar da ita ce daidai da biyu ga watan takwas watan ruwan sama masu albarka shekara ta dubu biyu da sha tara ta yi magana ne dangane da waɗannan kwanuka da Allah maɗaukin sarki ya raya mu muka shigo a cikin su su ne kwanukan farko na watan zulhijja ya ku bayan Allah yana daga cikin nimomin ubangiji akan mu kasancewar yana sanya mana wasu lokuta masu ƙarin daraja da falala da albarka akai-akai a kowace shekara don mu ƙara tsayi mu jaddada kuzari mu sabunta himma wajen bautar Allah ‘yan watannin baya kaɗan muna ɗaukin zuwa watan azumi wasu mutum yi azumba ce sha'aban wanda sunna ne don karɓar ramadan ramadana ya zo muka kyaɗa mara muka tanki ugu, muka zauna masallaci muka yi tasiri muka yi sarawihi, muka yi tahajjud muka yi karatun ƙur'ani muka yi addu'o'i muka yi itikafi wasu mu suka je umra muka ci gajiyar wannan yana wucewa sai ga fitu shawwal cikin falalar Allah sai ga shi mun shiga watan zulhijja mai albarka idan muka fice shi kuma za mu shiga watan muharram wanda shi ma kwanukansa na farko suna da daraja suna da alkadari irin waɗannan lokuta ba tsawo gare su ba ba yawa gare su ba amma aiki da albarka gare a cikin ramadan akwai dare guda wanda shi ne khairu min alfi ya kyauta dubu albarka a cikin ramadan akwai ashirin awaki su ne mafi cikin darare a shekara a cikin wannan zulhijja akwai yinnai guda goma da suke su ne mafi saboda haka mai hankali mai dabara mai wayo shi ne wanda ke amfani da irin waɗannan lokuta na promo da ubangiji shi ne wanda baya shagalta idan suka zo shi ne wanda ke mayar da hankali zuwa ga da'a shi ne wanda ke ƙoƙari ya nisan nisanci saɓon Allah a irin waɗannan lokuta da Allah ta'ala ya suke su da albarka rayuwa tafiya take yi kwanakin baya mun yi magana cewa bahaushe na kai lokaci na tafiya wannan abu ne da an saba faɗansa lokaci ba ya tafiya yana nan inda yake sai ya kake tafiya idan muke wannan juma labuta sai wata juma mai zuwa juma ma mai bi mata dole za a yi ta kowace juma za a yi ta har ranar tashin kiyama amma sai ba lalle a yi kai a ce kai kake tafiya ba lokaci yake tafiya ba to matsalar mu ita ce ba mu gane tafiyar lokaci wani ma saboda tsabaragen wauta da tunani irin na jahilai sai ka zo yana murnar cika shekara ina abin muna ga rayuwarka ta ƙare ina abin muna ga ka kusanci kabarinka maimakon ka sake kanke ɗamara ka sake shiryawa domin neman kusanci da Allah yadda lokacin da za ka mutu a same ka cikin wato ainihin yarda Allah ya kasancewa cikin rahama akwai wanda ya yi bikin cika shekaru ya gayyaci mutane aka yi masha'a aka yi abin kwarai da wanda bai dace ba amma ba a hawaye ta zai shi baran da Allah ya ta gani iyakacin shekarun da Allah ba shi yana nan yana murna wannan mutumin masoyina ne ba za faɗi sunan akalin bari ba amma yana sai nake ma addu'a Allah ya ji kansu da gafa amma abin da yayin nan aiki ne na masu hankali ba aiki ne na masu hankali ba cewa wai kana murna ka cika shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin damuwa ya kamata ka shiga cewa rayuwarka ta kusa ƙarewa sai ka sake tanki kamara ka ci gaba da himma to ɗabi'u ne na kafirai kuma an riga an jawo mana su har suna ba mutane mu shawa don haka ba abin da ya kai kima ga rayuwarka kamar lokacin kowa yana rayuwa ne a lokacin da Allah ya ɗiba masa shi yasa kuka ga dukkan ibadu a addini Allah ya ɗaure su da lokaci a sallah jibrilu ya kansa ya sauko kamar yanzu hadisi ta farko cikin muwaffaqat imam malik ya koya wa manzon Allah lokutan ya zo a rana ta ɗaya ya yi sallar asuba da wuri ya yi sallar azahar da wuri ya yi sallar la'asar da wuri ya yi magariba ya yi isha'i da wuri kashi gari ya dawo ya jinkirta asuba kaɗan ya jinkirta la'asar har ta kusan ya jinkirta azahar kai har ta kusan la'asar ya jinkirta la'asar kaɗan magariba ya yake yadda ya tafiya ya jinkirta isha'i sosai sai ce ma bai na hajji ne wa to wannan lokutan tsakanin na jiya da ne wannan lokutan sallah za ka karar Allah ta alaka ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut sallah rubutaccen aiki ne mai lokaci a wurin Allah ka ga yanzu da zaka tada lasa babu ta duk lokacin ta ne balai magriba ka da ka ce ni bari in tara salloli na na yinin yau gaba ɗaya sai in zai ta harkoki na a'a lokacin da Allah ya sa su A za'i asuba in ɗazu idan aka kawo yanzu baka yi ba da gangan in kai ka so miliyan Allah baya son dalilai biyu ne Allah yake karɓa dalili na farko ka manta ka ɗauka kai ashe baka yi dalili na biyu kana ta bacci ka sha maganin mura sai karfe hudu na asuba bacci ya ɗauke ka baka farka ba sai yanzu sai da sura sai ce falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtaha la kaffarata la illa zalik ya kafa hujja da fadin Allah surat Taha wa aqidus salata li dhikri azumi yana da lokaci shahru ramadan alladhi fihi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan talaka faman shahida minkum ash-shahra falyasum ka wata ramadan a yanzu sai bisa uzuri da dalili zakka tana da lokaci sai dukiya ta kai kaza sai ta shekara ko kuma sai an girbe idan abinci ko kuma sai an ciro idan ma'adinai ne. haka aikin hajji alhajji ashurun ma'lumat yanzu sun yi har ma da aikin hajji suna ta suna yi mu ma insha Allah muna da tsawo muna fatan Allah ya ba mu karfi to mawasim ta'at koyaushe suna sabunta Allah ta'ala yana jaddada mana su kun ga kuna tafi za a ce muku ga azumin ashura tasu'a wata mai zuwa ko a zo ga azumin ashura sannan a zo ga ayyamul bi a zo ga azumin litinin da alhamis a zo ga azumin sha'aban a ga azumin sittu shawwal to haka ibadu suna sabunta a wasu lokuta amma ba a taɓa wani lokaci da ya kai darajar wanda da muke ciki hadisin ibn abbas inda bukhari da malamin imamu ahmad da almajirinsa abu dawud da almajirin almajiransa almajirinsa ma dai da almajirin duka sun ruwaito daga ibn abbas shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanuka waɗanda aikin kwarai ya fi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanuka yana nufin goma da farkon zulhijja suka ce manzo Allah ko da jihadi ne saboda kafa addinin Allah manzo Allah ce ƙwarai ko da jihadi ne saboda kafa addinin Allah sai fa idan mutum zai fita da rayuwarsa da duk abin da ya mallaka ya zan ba abin da ya dawo to wanda yana iya cin wanda ya ibada ba irin wannan ba a cikin waɗannan kwanuka da haka ya koyi ma musulmi kwanuka muke ciki masu daraja kwanuka muke ciki masu albarka Allah ya yi rantsuwa da su saboda darajar ya ce wal fajiri! wal yalin ashir wal shafi wal wat ibn abbas da da yawa daga cikin magabata na sahabbai da tabi'ai da wasu suka ce layalin ashir أنا أنت الأيام العشر من ذي الحجة وتقال كفرك ذي الحجة ابن كثير يأتي وهو الصحيح وأن مقنع يتسي يا يقول الله مسلمين وأن قامك أبو داقوما سنة البركة تفسكو كده بندبا البركة تتلوك تدقينك في الدنيا amma albarka ce kuma da ta haɗu da wuri na ibada wadda take kankama a wannan kwanuka ainihin na nake kan mimbari yanzu suna ta suna labbaik Allah mu'ajjal suna ta suna labbaik Allah mu'umrata wata suna ta suna Allahu akbar suna nunin uh, hajarul aswad wasu na can bakin zamanin suna bismillah suna ta suna kwarara makawuninsu wasu na can suna sa'ayi tsakanin safa da marwa a cikin wannan kwanukan za mu ci mai mu'ara wanda shi ku a cikin ranaku shi ne sayi shi ne shugaba tare da takwansa shi ne ranar sallah wanda shi ne yawon hajjil aksa a cikin wannan kwanukan goma ibadu suke kaka wanda ba a taɗin sa shekara kana taɓa zuwa shi jifa shekan in ba cikin ashirin zuwa hijja ba ba zai yi ba ko ana yi ana tsayin arafa in ba cikin ashirin zuwa hijja ba أنا قلم مزدلفة إن بأتي أكل في الهجرة يرضي يوم أمتي يقرى ما يجي يقول يا ينا رلا الزمن منا سيوى أن رانا كل الله عيان رانا انتقص قبل الهجرة رانا شائع قبل الهجرة رانا شاي جول قبل الهجرة رانا شاي قبل الهجرة سورة وأن نصوني الأيام المعلومات دا الأيام المعدودات تبارك وتعالى تذكر الله في أيام معلومات كيويت أنبت الله a sanannun kwanuka wannan ya nuna duk tsawon tarihi an san da asuba da ke sanannu ne in suka zo ɗamara ake saɓanin a yanzu za ga in ramadan yanzu. kowa zai ja ɗamara amma ashirin bil hijja wani bai ba da labarin ibn taymiya rahimahullah da aka tambaye shi da ashirin ramadan ashirin awaki da ashirin bil hijja wani ya falala yace to in muka kalli dare ashirin ramadan su ke daraja in muka kalli wuni ashirin da hijjar sun hijira daga shi tagwaye ne duk wanda ya daura damara a wancan lokaci ya kamata ya kara san kibel a wannan lokaci shi kenan ashirin da hijja rikarsu alheri ne mai yawa kuma albarka ce ka sai tsokacin masu sa'a ce daga cikin sa'o'i da ɗan adam yake samu daga wani sannan daurewa ka amfana da su shi ko yana nuna hankali da basira da sanin abin da ya dace daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu raya waɗannan yinnan da su babu abin da ya kai ambaton Allah musamman kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi kamar yadda muka yi wa aqidin sallar da duk a tsawon wannan kwanaki ana son mu yi kuma ana son mu bayyana musamman mazaje ana son a titi ma muna kabbara a kasuwa muna kabbara a kan hanyoyi muna kabbara a masallaci muna kabbara shi sa kuka da na hannun bari da kabbara na fara saboda ku tuna cewa kwanukan kabbarori muke a cikin su a hadisin ibnu umar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba wasu kwanuka da suke da daraja da girma a wurin Allah ma min ayyamin a'zamu inda ba wasu kwanuka da suke da girma a wurin Allah wala ahabbu ilayya al-amal fi inna ba wasu kwanuka da yake sha'awa yake son a yi masa aiki a cikin su na lada min hadhihi al-ayyam al-ashr daga wannan kwanuka guda goma da ka tace fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahlil ku yawaita haylala la ilaha illa Allah ku yawaita kabbara Allahu akbar sai wai hamdala walillahi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd a lokacin da Ibn Umar sai Umar kansa sarkin musulmi ya zo aikin haji yana cin hemarsa satamina mina yake kwarewa ya bude ya ɗage murya ya yi kabbarori har mutanen cikin kasuwa ta da zuciya har gaba ɗaya mai da tafi ne da kabara ana jin kabarar sarkin musulmi shi ma ɗansa ibn umar haka ya kasance yana yi kuma ana kabarori bayan sallah idan aka yi sallar idi a wa'annan kwanuka an yi sahabban da ke yawo suna yin kabarori don su koya ma mutane kamar sai dina abu huraira kamar sai dina umar ibn umar fita ce kawai suna yau kasa suna allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد دائما أمن بني كاجي فلنا التكبير كما يأكل فقط in ba mu watsa wannan bayani ba wani shi kasuwa da kafara sai Allah sarki ya samu tabbaki da talauci wannan cikin sunonin da ya kamata kokari abu na biyu shi ne azumi ana son a raya yin nan goma ɗin nan da yin azumi dukkan su gaba ɗayan ban da ranar sallah wanda ya fi ƙarfi a cikinsu shi ne ranar tara ga zulhijja shi ne ranar arfa amma ga wanda baya aikin hajji wanda yake aikin hajji ba a sunnan ta yayi ba saboda aikin da yake ciki ya ta azumi ƙarfi sannan kuma zai yi rauni saboda tafiya ta haɗu da ibada da haka wanda yake a filin arafa babu abin da yake zikiri a cikin zikiri kuma babu wanda kai du'a wa yau min arafa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir in kana iya dubu in kana dubu biyar in kana dubu goma kai ba lissafi kai kai wannan ba zai hana kai kabarori ba ba zai hana kai talbiya ba duk kana aikin hajji labbaik allahumma ba ta kare karewa sai kai jifa jawratul aqaba ranar sallah da kai har mace ce sannan ba zai hana kai karatun qur'ani sannan ba zai hana ka miƙe hannayenka ka roƙan ma kanka da iyalinka da iyayenka da ƴaƴanka da maƙotanka da masoyanka da malamanka da al'ummar jihar ku da ƙasar ku da duniyar musulmi alherorin ubangiji da babu wata ranar da Allah yake karɓa addu'a ya biya ta babu shamaki kamar ranar arfa za mu ke sakar koyon haƙƙin mutane ta ba da sauki ga masu zuwa makka sai addu'a kowa Allah na son addu'arsa amma babu kamar ranar arfa ga wanda ake lahar kowa na iya samun gafarar Allah a ran nan amma babu kamar wanda arafa ta filin arafa ko da ba addu'a ke ba Allah zai ce duk wanda a wurin nan a rubuta cikin aljanna mala'iku ce manzo Allah ya jawo bangiji akwai wanda ba hajji ya kawo su ga wata nawa wallahi kalla ta zo ya kira ta kawo ga wani nan hanya ta bishe shi ubangiji ce to ai inda suna tare ai duk ba bokin ci wani ya samu albarka ne. sau da haka babu ni'ima ga shekara ko ga tsawon rayuwa irin Allah ya ba ta iko zuwa harka ranar shi kuma musamman kana mahaifi ya ba ka dama wadda babu irin ku jara ba ku gani duk alhajin da ya saba zuwa Haji. kuna ganin ya daina duk bukatun da ka roƙo ubangiji kana da za ka fara ganin haske da haka masu magana akwai haske akwai haske a ta arafa kan haske yake ai ta addu'a kan a samu biyan bukatar ruwan ubangiji kuma in aka tafi ga waɗanda Allah ya ba su ikon zuwa kada ka ware kanka kai kaɗai dan uwanka da basu da wanda suka baka sautin addu'a ko baka kira su da sunayensu ba daga hannuwanka kana mai alwala mai fuskantar alƙibla bayan ka yi salati ka yi abdala ka yi Allah ka ce Allah ƴan uwana bayan so in suka bani sautin addu'a ka kawo ni wuri mai garaji gani a rana mai albarka gani a lokaci wanda yake madaukaki wanda kai ka bashi wannan kima ubangiji ka san su ka san bukatun su Allah dukkan ya bukatun su na alheri in ka ka dauke da wanda Allah ya da jama'a suka dora maka kuma kace ka dauka to haka yana da kyau waɗanda Allah ba su iko su fara azumin nan wanda suka fara yau sun yi daidai saboda kasancewar ba a yi sanarwa da wuri ba wasu ila sai gobe za su fara a yi kai mai iya yi duka ya yi mai iya yi rabi ya yi mai iya yau ya bari gobe ya yi mai yin akidar da alhamis ɗinsu ya yi muradi dai a yi azumma cikinsu wanda ya fi kowane ƙarfi shi ne azumin ranar arab wanda ake tsaron gaba ɗaya zai yi delete all ga zunubanka na shekara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ku imam musulmi banda azumi da azka duk ayyukan alkhairi da kuka sani ana so a yawaita su don haka babu wani abin da za a toge na da tun daga salloli na nafila dubura kalawa zuwa ga sadakoki zuwa ga sada zumunta zuwa ga karatun qur'ani zuwa faɗin magana mai kyau zuwa kyau samu makauta zuwa yin tallafa mu marasa zuwa biyayya ga iyaye zuwa girmama malamai zuwa ɗaukar karatu zuwa zaunawa a gurfa na aiki karatu duk wani abin da kuka san ana samun lada ta hanyar sa to yana ƙara ƙarfi da ƙaimi da daraja da albarka da aka akalar mutum zuwa aljanna idan ya so a cikin waɗannan kwanuka masu daraja da albarka a cikin waɗannan kwanuka ne Allah ya cika addini wani bai hude ya ce sarkin musulmi umar ya kai sarkin musulmi akwai wata aya a cikin littafin mu da muna da irin ta da mai da ranar da su sauka ranar babban mai damun mai da ita idi sai da mai ta wace aya ya ce faɗar da Allah ta'ala yi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا conclusion na سيدنا عمر يقول والله muka mun san wannan ranar mun san wannan wurin mun san lokacin muna nan muna tsaye a ranan arafa kuma ranar juma'a wannan aya ta sauka ga manzon Allah a ranan tara ga watan zulhijja da azhar na goma shekara ta goma bayan mun san ranar mun san wurin mun san lokacin mun san yanayin amma babu bikin don Allah bai san ba Allah annabi san ba kaga kenan da abin da ke nuna mana daraja ta wannan lokaci ta wannan rana a hadisin muslim daga nana Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata ranar da Allah ke iya wuta ƴan wuta suna nan suna tafiya cikin ba suna nan da kababansu amma ayyukansu na ƴan wuta ne da an zo ranar arafa Allah ke nake ta kun tashi daga zaman yan wuta a rubuta sunayen su kenan aljanna babu ranar da Allah ke wannan kamar ranar arafa ibn abdul bar annamiri al-qurtubi al-maliki rahimahullah yace wa hadha yadullu ala annahu maghfurun lahu بل قال سبحانه حديث من يتش وإنه ليبنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد الله وبين يدي ينا كوري ينا كسن توا ya yi kuri ga mala'iku da mahaddata ya ce ku duba ma a rada haƙula waɗannan ne suke so zai ba su ne ko zai hana su idan ba zai ba su mai da kuri da abin da suke yi da tabbayar abin da suke nema to shi ne ibn abdulbar yake cewa haka ya dullu ala annahum maghfurun lahu wannan ya nuna Allah zai gafarta musu لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران yace don Allah bai kuri da masu zunubi sai bayan ya yi musu tuba kuma ya gafarta su akwai hadisai masu dama da ke nuna wannan falala da haka duk wanda ba mahajjaci ba to ana son ya yi ƙoƙari ya azumin wannan rana ta arafa tara ga wata yaushe za ka kama shirin ta juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alamis juma'a asabar ba ta gobe ba haka in ka fara azumi daga asabar ɗin gobe to ka dangane da asabar mai jimata in ma ka kasa asabar mai zuwa ka yi hadisin muslim daga abu qatadah al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yukaththiru as-sanata al-madiyata wa as-sanata al-qabila shekara biyu ka diliti bara da bana kaga mun zo karshen shekara ku? to daga muharram zuwa zulhijja na ba da muharram zuwa wannan zulhijja na bana shekara biyu ke nan wajen kwana 700 da 20 delete all duk zunubin ka Allah ya goge haka babu babu takarar irin wanda ya bar wannan damar yana da hali yana da iko gashi kuma Allah ya taimake mu ta faɗo a ana ruwa babu zafi har a irin ruwan mu masu tsananin zafi a kwanukan da aka fi za ka ya kuma musulmi ku zara damtse mu yi ƙoƙari mu yi takabbarori mu yaba mu ubangijin mu mahalicci mu yi amfani da wa'annan yinnai da jarare da awoyi da biskina da saka saka kada mu bari su zarta da sani abin da ya wuce na lokaci ba ya dawo mu gare mu yana dawowa amma lalle ga wasu domin yau din nan da kake cika shekara 20 ko 30 ranar wani ya zo duniya rabda ma za ka bar duniya ranar wani zai iso sai aka lokaci yana dawowa ba gare ka na ka ka ba ya dawowa ya ku yanwa musulmi mun yi farin ciki mun yi maraba da matakin da ɗan shi'a suka yi niyyar ɗauka na dakatar da rikici da tashin hankali a najeriya bayan da aka ayyana ƙungiyarsu a matsayin ƙungiyar ta'addanci daga cikin ƙungiyoyin ta'adda da yawa jaba gwamnati ta yaƙi su mun san da ɗaɗɗin tarihin imn da kira al-islamic movement of nigeria wanda yanzu da ke jagoranta kusan shekaru arba'in zuwa yau mun san irin jerin gwanon ta'addanci iri-iri da suka yi mun sakwata a nan shaidu ne mun ga limanin gwarayo yadda aka yi masa yankan rago mun ga mutane da da aka kashe mun ga yadda a nan cikin birni aka zo aka harbi ɗan mai shiya aka kashe shi har lahira mun san da yawan da aka sassara da wanda aka kakkare ma hannuwa da sauransu abin da ya dawo daga ƙarshe dole mutane da suke bore suka kore su da kare ta'addancin su ya kai ko ina ya kama yanzu kotun koli ta ƙasar najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda don haka gwamnatin ƙasa ta yi gazaɗi cewa a cikin jerin layi ƙungiyoyin ta'adda wanda daga bisani bayan wannan ne sai wasu masu alamun hankali daga da su suka shaida ta ta sun dakatar da tashin hankali mu Allah shi ne shaida wanda shi ne abin da muke bukata da zubar da jine nan jama'a da tayar da hankulansu da kawo musu fitintinu da kone-konen motoci da kake jami'an 'yan sanda da tattara hanyoyi ana takura wa mutane waɗannan abuwa da ba a lissi game da za su kawo ku zauna cikin nutsuwa ku ta yaɗa aƙidar kuna tuka muna warware kuna cin mutunci sabon muna bayyana falalar kuna yi wa Allah ƙarya muna bayyana gaskiya amma duk banda tashin hankali to amma jiya jiya sai kuma ga wani clip daga yarki jagorar wacce take rayuwa a dubai tana turanci kamar na turawa zam zam zam hausar ta ma don ta wani clip kafin wannan na hausa ba ta iya hausar ba sai ta sa turanci saboda yan boko ce tuburan duk ƴaƴansa turanci kai ina nufin inda turawa ke na mafi yawa a american university lebanon da a dubai da iran da wasu wurare inda dai turanci ake na suke zo su ikirata su kware a injiniyar su kware a fannoni daban-daban na kimiyya ƴaƴan talaka su ku suna nan cikin jirgin to sai ka su haina zarzaki za ka sai kilin na tabbata da yawan su gare shi da turanci za ka kada wanda ya dakatar da tashin hankali ku yi tayi har sai an fito da ku ita kuma tana da zai cikin hotar da lokaci to da haka ya kuma su hankali cikin shi'a wannan yariya su da ta ku zuwa ga halaka duk duniya inda aka ce an ayyana ƙungiya a matsayin ƙungiyar ta'addanci to fa an halartar da jinin ta kenan a bisa doka sannan ku yi tunani ku yi nazari in banda mai gidanku wane ne duniya ta saboda ranar ta kashe kowa da kowa a kashe jama'a jama'arsa annabi sallallahu alaihi wa sallam, da ya ga ana azartar sa, ba ta da su ya tura so ni gari ba haka dai ko ba haka to don me da naku zai inji za ku zubar da jini nan da haka matakin da masu hankali cikin IMM ta ɗauka mu mataki ne da muke farin ciki da shi ko muna fatar ya zama shi rinjaya bisa ga mataki na ci gaba da barazana da tada hankalin mutane Allah mu cikin sarki muke roƙo ya muka san mu albarka da saukar da aminci da kwanciyar hankali a cikin muna ƙara jaddada farin ciki da gode mu Allah kan samun zaman lafiya da aka fara yi a yankin Zamfara wanda yana nena gangarowa zuwa Sokoto gwamnatin sakkwato ina da masaniya ita ma tana nan kan tattaunawa da masu ta'addancin nan ci gaba da kashe-kashen bayan wani alheri bayan wani jiya na tattauna da wani cikin jami'an gwamnatin zamfara yake ba da labarin suna zaune tare da gwamnan aka bugo waya ga wani cikin fitattuwan da ake nema fitacce ne tarare ne yana so ya yi magana aka ba shi wa yake a sauri ya zo ya ce dalilin ta'addancinsa an kwashe shanunsa gaba ɗai an yi refin ba ta gaban sannan an kashe ya ce amma wannan tsari da aka ɗauko da zama lahiya ya yarda don haka yana da mutum arba'in da bakwai tsare a cikin daji a ba da motoci a sai wuri kaza zai sako su gaba ɗaya shi da Allah wannan da ta alheri bisa ga a cikin ba da hitina ba in ka ji labaran ba su da daɗi tsokanar su aka yi duk duniya ba wanda ba kabilar da aka sani zama laye kamar fillaye sai ga su sun dau makami saboda ne saboda an kure iyaka a kure za ka matakin sulhun nan idan an shi da gaske babu yaudara babu karya babu cin amana babu ibar dukiya ana ba su to wannan insha Allah mataki ne da za a yi nasara ya ka muna karfafa zuwa gwamnatin jihar Sokoto ita ma ta ɗauki wannan matakin dama wannan addis na sakkwato zuwa zafar zuwa sakkwato nan ne damar suna take muna roƙon Allah ɗauke sarki ya karshen ƙarshen ta Allah ya albarkatu ina ranaku da muke ciki wanda za su yi aikin hajji Allah ya sa su yi karɓaɓɓe wanda ba za su samu damar yi ba Allah ya yaskare musu sauran ibadu musamman kuma layya da yake ba mu yi magana ta ba limamin da zai zo mako mai zuwa insha Allah zai magana layya da hukunce hukuncenta da ladubbanta da abubuwan da ake bukatar a yi Allah ka samu gama da duniya lafiya ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون